Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A inda al'ummar musulmi ke gudanar da azumin watan Ramadan, wasu 'yan Nijar sun bayyana damuwa a game da tsadar farashin kayan marmari, waɗanda aka fi amfani da su domin buɗe baki. Sai dai masu sayar da irin waɗannan kayayyaki na danganta abin da yanayin tsadar rayuwa da duniya ke fuskanta a halin yanzu, kasancewa galibin su kan shigo Nijar ɗin ne daga ƙasashe irin su Najeriya da jamhuriyar Benin da sauran ƙasashen gaɓar teku. Sulamu muni bar magare ka. Ya suna malami. Shuwana Abdulrazak Ibrahim wani dan mazaunin Yamai. Da gaskiya farashin kankana ko lemu ko banana wani abu ne a cikin wannan watan azumi na da akwai fuskantar harhawa kayayyakin marmari idan ka duba lemu yanzu sai a ci maka kilo a kaɗi da ashirin kwaɗi da arba'in alhali a can baya kayan wannan watan ana samun shi dala tamanin dala ɗari in ya gudu amma yanzu za ka taɓa ci maka ɗari da arba'in kwaɗi da ashirin in ka ɗauko ɓangaren kankana abin da daɗa take yanzu a maka jika jika da hamsin ta tsada ita banana ko a na abarba batun su na kilo ya kaɗi da arba'in ko da hamsin alhali kun banci ko kwanakin ba na ɗari da ashirin yake ke yasa a ce gaskiya akwai kawo farashi wanda kuma mu a matsayin mu na 'yan ƙasa muna so a ce a albarkacin wannan watan su masu da don liban saya suke so a kakansu amma ya kamata su waiwaya su ga cewa masu bukatar wannan abu talakawa ne in ma akwai gudun wadda ko taimakon gwamnati zai bara domin rage wannan farashi ya kamata a taimaka don talakai san da akwai kayan mamari su ma ya buɗe baki da su sunana adamu eto farashin kayayyaki saboda dalilin wannan azumin masu sayar da waɗannan kayayyakin sun ƙara kuɗi amma kuma ni abin da ya birge ni a wannan shekarar shine mutane ba su damu kansu na cewa ala dole sai sun sayi waɗannan kayayyakin sun yi amfani da shi ba sun yi karin kuɗi in kana da hali ka sai in baka da hali ka yi amfani da abun da ke gare ka kaga wannan abu za a iya cewa wani sauyi ne aka samu a wannan karon kamar ba kamar shekarun baya ba da mutane ke kashe kansu na cewa ala dole sai sun sayi abun nan kuma alhali sun san da ya yi tsari kuma ba da kuɗin sayan shi su kansu 'yan kasuwa suna kuka da cewa babu masaya e su ma sun san dalilin da yasa ba mu saya saboda sun kara makayan kayan kuɗi kuma masu sayan kuma sun bar su da abin su a ganin ka menene yasa farashin ya hauhawa a bana kasan da yake shekarar bana duk wani abu da za a kara ma kuɗi sai a danganta shi da yakin rasha da ukraine ko mun san da waɗansu kayayyakin ba daga can ake hitowa da su ba eh, na kuma ba mamaki kara tsada kayayyakin akwai ƙarancin waɗansu daga cikinsu da yake waɗansu daga ƙasashe makwabta ake shigowa da su bamu da su a nan nijar kowa ya sani idan an gace watan azumi ya kama duka komi ƙara kuɗi yake yi kamar abin ya riga ya san shiki a gare mu ya san al'ada wanda yake da eh, muna kokawa da 'yan kasuwa to abin sai dai ta ƙara taɓarɓarya to kaga bana ma ana iya cewa ma alhamdulillahi eh, mutane abin da baka da shi sai ka ruha kanka asiri ka yi daidai ruwa daidai tsaki saboda a yanzu dai wanga 'yan shekarun kowa ya san yadda yanayin yake ba kuɗi akwai ba saboda kuɗi sun yi karamci a cikin hannun al'umma don kenan yadda abin yake da yadda damar shi dai haka nan abin da ya samu a sha bai samu ba kuma sai ka buga horon ka ka sha da ba dole ba bane sunana Ibrahim Umaru Jamilu abu wanda ya an riga an saba ganin shi an saba jin shi cikin kasuwannin mu duk lokacin da azumi ya shigo eh, abubuwan suna sauyawa abu guda nake gani bai sauya ba shine abarba don ita kuma wata politikta da ake kawo ta direct daga benin ita kadai ta zaka zuwa cikin kasuwayo da dala kadari ka sai da guda babba ka sha amma bayan shi komi ya kara kuɗi ribar da baka samu cikin shekara ba kai yi kokari ka same ta cikin wata guda wannan na nufin kenan akwai buƙatar sake duba hanyoyin inganta ayyukan noma na irin waɗannan ababe na marmari waɗanda galibinsu da ƙasashen waje ake shigowa da su to lallai dai kai ya kamata a ce eh, eh, shugabanninmu da sauran eh, manoma su sa kaimi cikin wannan lamari don su ga yadda za su yi su zanka ci da ƙasa don a yawancinsu waɗannan kayan duk kawo su ake yi ban in ka ɗebe wani lemun da ake kawo da sauransu daga hain bangaren agadis shi duk lokacin da ya zo zai yi sauki to amma 'yan kasuwa ga tariya su sama su aje azumi na taya kuma sai su sake hito da shi kuma sannan su sake sai da mutane da shi da tsada don ka wannan yana da kyau gwamnati ta shigo cikin lamarin abinda duk aka soka aka shibka ko aka noma cikin ƙasa ya kamata a ce ya kasance mai sauki ga mutane mutane su yi amfani da shi cikin sauki to nan ina tare da wani mai sai da kayan marmari a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin yamai malam ibrahim barka nawa nawa kilon banan kilon banan dari da arba'in banan 140 eh, lemu ha lemun zaki lemu dala dari da kilo yake shi ko mangoro fa kilo ko guda guda kilo kilo shinkara yake eh, guda guda fa guda guda wanga dala arba'in arba'in eh, ita kuma ita kuma abarba eh, anana nawa nawa take anana dala ɗari ne yake dala dari. rabi ko kuwa babba guda haka anana da guda dai dala dari dai dala dari. to ya ita kuma kankana kankana babba ko karam babba dai babba jikka biyu biyu karama jika to yaya jama'a suna zawa suna saye jama'a suna zawa suna saye hmm. amma wasu na koka kamar abin akwai tsada saboda azumi ya zo ya eh, kanan ana kuka akwai tsada hmm. kun ba da wajen mura ba ko tun so akwai tsada wallahi can da kuke sari can ke da tsada tun da muke sari yanzu kaga wanga sai wani shito sai ta jika 150 sai ka sai da ma ya sai da ma hmm. 170 kenan kaga si sai ya samu riba ba zai wuce dala talatin za ku samu ba eh, wani bi kuma dala ashirin ashirin muke samu dan da bi ko da ku ya hoshe kici kuma harka ba ta yi ba harkokin da zai sa hankali ka san komi lokaci ne na masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Sulamu Muni Barma sai kuma Jules Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.